ashirin da ga watan Ramadan, hijira annabi sallallahu Alaihi wa ala alihi sallama na da shekara dubu da daidai da ashirin da ga watan Jun shekarar miladiya ta dubu goma sha shida. Wannan shi ne kaset na tamanin da uku daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddis al-mufassir abu abdullah muhammad ibn abi bakr az-zura'i ad-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibn qayyim Jauziya, jawziya shaykh islam as-sani Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara littafin zadul ma'ad mawsu'a ce ta tarihin annabi sallallahu alaihi wa ala littafi ne na komai da ruwanka dangane da rayuwa da manhaji da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama da yadda ya gudanar da al'amuran rayuwarsa da addininsa da zaman gida da tafiya da jana'iza da ciniki da gado da saki da aure da dukkanin abubuwan da ke da alaka da rayuwa da ainihin wato tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama babu shakka malamai suna jinjina ga al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziya saboda wannan gagarumin aiki da yayi musamman saboda lura da cewa ibn qayyim al-jawziya ya rubuta littafin zadul ma'adi alhalin yana halin tafiya a inda yaje aikin haji daga kasar su ta dimashku zuwa kasar makka Allah ubangije ya saka mashi da alkhairi a darasin mu na baya mun tattauna maganganu masu tsayi dangane da ainihin wato gabar da ya kulla akan karantar da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da katin alqur'ani da sauraron alqur'ani da kuma natsuwa wajen sauraron alkur'ani da yin kuka idan an ji ana karanta alkur'ani da cikin bayanan da ya yi ya sauke lamba ya yi batutuwa masu tsayi dangane da ainihin wato hukuncin rera alkur'ani kuma yaya ake rerawa da kuma ainihin maganganu akan rera alkur'ani irin rera wadda mawaka suke abinda aka fi sani da suna tangimi ko tatribi ko ainihin wato wani abu makamancin wannan bayan da muka gama jin maganganun da yayi da tahqiqin da yayi a jiya mu ainihin ƙara gayyato wasu malamai don mu ƙara jin bayanai daga gare su malami na farko shine Sheikhul Islam Ibn Hajar al-Asqalani Ahmad ibn Ali ibn Hajar daga babban littafin shi na ainihin wato Qamusus Sunna shine Fathul Bari bi sharhi Sahih al-Bukhari wannan dake hannuna bugun Darul Hadith ne na ƙasar ƙahira mujalladi na tara a cikin wannan mujalladi a ainihin wato cikin kitabu fada'ilul qur'an daga shafi na 82 a inda al-imam bukhari yake cewa babu man lam yataghanna bil qur'an babun da ke bayani akan hukuncin mutumin da baya rera al wa qawluhu ta'ala da fadin Allah da yace awalam yakfihim anna anzalna alaykal kitaba yutla alaihim yanzu nan bai ishe su cewa mun saukan maka da alqur'ani da ake karanta musu shi ba wannan bai ishe su abun kallo da daukan izina ba a cikin wannan babi sai malam ibnu hajirin ya fara cewa qawluhu babu man lam yataganna bil qur'an hadhihi tarjuma lafdhu hadithin awradahu al musannif في Ahkami min طريق ابن جريج عن ابن شهاب بسند, بسند حديث الباب بلبز من لم يتغن بالقرآن فليس منا ونم كم بابي da Bukhari ya kawo a nan ibn hadirin ya ce hadisi ne wanda yake shi kanshi Bukhari ɗin ya kawo shi a cikin kitabul ahkam da wannan isnadin da ke nan da lafazin cewa mallam ya taganna bil qur'ani falaysa wa huwa fi sunani min hadithi sa'ad ibn abi waqqas wa ghairihi kuma yana nan a cikin sunan su abu dawuda da tirmidhi da makamantansu ta riwayan sahabi sa'ad dan abi waqqas Allah ya kara masa yadda da shi da wasu waɗanda ba shi ba Qawluhu fadin shi da yace wa qauluhu ta'ala da ma'anar fadin Allah da yace awalam yakfihim anna anzalna alaykal kitaba yutla alaihim yace isharatun ila ashara bi hadhihi al-ayati ila tarjihi tafsir ibn uyayna bukhari yana nuni ne a karkace a kaikaice zuwa ga cewa ya karkata zuwa ga tafsirin dan uyayna ya taghanna yastaghni abinda muka karanta muka ji bayani akan shi cewa ya taghanna ma'anar shi yastaghni yana yin taghanna ma'anar shi yana wadatuwa kama sayati fi hadhal babi anhu kama yadda za a ji bayani dalla dalla a wannan babi daga shi ibnu uyayna din wa akhrajahu abu dauda an ibni uyayna wa waqi'in jami'an wa qad bayyana ishaq ibn rawiya an ibnu uyayna annahu istighna'un khas yace ibnu uyayna an samu eh, ishaq dan rawiya ya bayyana daga gare shi cewa wannan wato wadatuwa ce ta musamman wa kana ahmadu wa qala ahmadu an waki'in yastaghni bihi an akhbaril umam al madiya yace abinda ake nufi da ya taganna zai wadatu da alqur'ani daga sauran maganganu da labaran mutanen da وقد أخرج الطبري وغيره من طريق عمرو بن دينار أن يحيى بن جعد قال جاء ناس من المسلمين بكتب قد كتبوا fiha ba'da ma sami'uhu min al-yahudi wata rana wasu mutane daga cikin musulmai suka zo da ainihin wasu takaddu sun rigaya sun rubuta ainihin wasu bayanai a cikin su daga abin da suka ji a gun yahudawa fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce kafa bi qaumin dalala ya ishi mutane bata an yarghabu amma jaa bihi nabiyuhum su kyamaci abin da annabinsu ya kawo ilaihim ya kawo gare su ila ma a bihi ghayruhu ila ghayrihim su ainihin fifita abinda wani su ya kawo zuwa ga wasun bayan da ya gama waɗannan sharhi sai ya ce haddasana yahya ibn bukairin qala haddasani laysu an uqailin an ibn shihabin qala akhbarani abu salamata ibn abdurrahman an abi hurairata annahu qala yaqulu abu hurairah radiyallahu anhu ya kasance yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa manzon Allah ne yace lam ya'zani Allahu li ma azina linabiyyin an yataghanna bil qur'an Allah bai baiwa wani manzo izini ko dama ko Allah bai saurari wani manzo irin saurarar da yake yi ma manzon da ke rera qur'ani ba wa qala sahibul lahu wani daga cikin mutanen shi yace yuridu yajharu bihi yana nufin wato izinin na bayyana alƙur'ani wannan sahibul lahudin malamai sun ce damirin yana komawa ne ga abu salama kuma sahibul lahudin shine abdul humaidi amin abdul hamid ibn abdurrahman ibn zaid ibn al-khattab kamar yadda ainihin wasu riwayoyi suka bayyana a wasu wurare wannan lafazin idan kun tuna ƴan uwa na da cikin lafazin da aka ta dabdala akan su na ainihin hadisan da suka zo suna bayani akan wannan mas'ala ta gina'i da alkur'ani shine muke so mu ɗan ji wasu ru'usul aqlam daga cikin abubuwan da ibnu hajrin ya ambata anan baya ga wannan sai ƙara kawo hadisi ce haddasana ali ibn abdullahi ibn sufyan an sufyana an zuhri an abi salamata an abi hurairata عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ma azina Allahu li nabiyyin ma azina li nabiyyin an yataghanna bil Qur'an lafazin ne dai irin sa qala sufyanu tafsiruhu yastaghni sufyanu dan uyaina din kenan yace tafsirin sa shine a ce Ƙasa kasa yace qauluhu qala sufyanu tafsiruhu yastaghni bihi kaza fassarahu sufyanu haka sufyanu ya fassara ويمكن أن يستأنس بما أخرجه أبو داود وابن الدريس wasahu abu awana an an ibn abi mulaika an abdullahi ibn abi nuhaykin qala za iya ƙara wannan fassara armashi da abinda abu dawuda ya ruwaito shi da ibn durais haka abu awana ya inganta wannan riwaya daga sahabi abdullahi dan nuhaik qala tabi'i kai amin yace lakiyani sa'ad ibn abi waqqas wa ana fi sadu dan abu waqas ya gamu da ni ina cikin kasuwa ana cikin hada-hada kasuwanci faqala sai yace tujjarun kasaba kaman kace yan kasuwa manya kasaba masu samun kuɗi kamar ga wani dan kasuwa ka mushi yabo a ce a attajiri abokin sarki ko yaro da gari wani dai irin yabo da ake wa masu kuɗi ko mun fahimci wannan jama'a sai yace o'o oh, oh, ana nan ana ta kasuwanci kenan ko sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kulu yace masa naji manzon Allah yana cewa laysa minna man lam yataghanna bil qur'an ba shi a cikin mu wanda bai wadatu da qur'ani ba wa qadirta da abu ubaidin tafsira yataghanna yastagni wa qala bihi wa qala innahu ja'idun fi kalam al arab abu ubaida al qasim bin sallam ya yarda da wannan fasara ashahidi shine kaga muhallin da sa'd dan abi wa yago ya bayyana wannan hadisin Muhalli ne na nuna alaƙa hadisin da rayuwar duniya Shi ne wannan mutum ne da ya yi zurfi wajen neman abinci wajen kasuwanci da neman tara dukiya da neman riba sai wani sahabi yake mishi nasiha da bayyana mai wani hadisi da ke nuna ba daidai ba ne ya zama ka tare wa duniya baki daya ka ban kwana da addini da alkur'ani qala daga cikin abu da abu ubaidin ya faɗa ya ce ala haza ya kunul ma'ana man lam yastaghni bil qur'ani an al ikthari min ad dunya falaysa minna wanda bai wadatu da alqur'ani wajen rage neman duniya da yawa ba duk wanda ya tasa neman duniya yana ta aiki mai yawa na neman duniya amma babu ruwan shi da alqur'ani ba ruwan shi da karantawa ko karatun qur'ani ko fahimtar alqur'ani ko tafsirin alqur'ani ko aiki da shi to wannan ba shi a cikin mu ai ala tariqatina baya tafarkin mu mu musulmai wahtajja abu ubaidin aidan bi qaul ibn mas'ud sai abu ubaidin al-qasim ibn sallam ya kafa hujja da maganan ibn mas'ud Allah ya kara masa yadda da yake cewa man qara'a surata ali imrana fa huwa ganiyun wanda di ya karanta ya iya karatun ali imrana to wannan mawadaci ne wa nahwu zalika da maganganu irin waɗannan sai ce qala ibn al-jawzi ikhtalafu fi ma'ana qawlihi yataghanna ala arba'ati aqwalin an yi sabani tsakankanin malamai game da ma'anar yataghanna zance hudu ahaduha zance na farko tahsinus sauti wasu suka ce kyautata murya wasani zance na biyu alistigna'u wadatuwa zance na uku a salisu kenan ko attahazzun shine nuna alhini da damuwa wajen karanta alkur'ani da bayyana bakin ciki da tsorata qalahu shafi'i wannan ita ce magana imamu shafi'i arrabi'u na hudu at bihi shagaltuwa da alkur'ani mutum ya zama dan qur'ani ga ni kashe ni komai da qur'ani yake taqulu al-arabu taganna bil makani aqama bihi larabawan suka ce taganna bil makan suna nufin ya zauna a wurin kamar yadda muka ji fasarar ayat kaallan tagna bil ams ka'allan yagnau fiha alai kamar ba su zauna wajen ba qultu ni ibnu hajar sai nace ce wa fihi qaulun akhar akwai magana ta biyar hakahu ibn al-ambari fi zahir ibn al-ambari ya fito da wannan magana a cikin az-zahir fi ulumil lugha qala yace al-muradu bihi at-talazzub wal istihla'u lahu abinda yake nufi da taganni shine jin dadi da dada da kama yastalazzu yastalazzu ahlut tarabi bil gina kamar yadda masu jin waka suke jin dadin waka wa fihi qaulun akhar yace akwai wata magana daban ma har ila yau wa huwa an yaj'alahu hajirahu kama yaj'alu al musafir wal farigu hajirahu al gina shine mutun ya maida alqur'ani abokin tafiyarsa abokin rage tsawon tafiya kamar yadda 'yan duniya suke sanya waka a motoci ko ababen hawansu ko su dinga rera waka don su ga karancin tafiya yanzu da ka mota musamman waɗannan 'yan bus da 'yan eh, keke nafe da masu zuwa garuruwa da motoci irin waɗannan sharan da makamantansu sai a ƙure waka daga nan har sakwato ba za su bari ku huta ba suna wannan yana taya su tukin ko yana rage musu wahalar tuki din to haka ake so mutum ya zama wato qur'ani yana rage mashi wahalar yana sanya qur'ani ɗaya daga cikin ma'anonin kenan qur'ani na rage mashi irin wannan ainihin wahalar wa fihi almuradu wakila wasu sun ce almuradu man lam yugnihi wanda qur'ani bai ishe shi ba wa yanfa'ahu qur'ani bai amfane shi ba fi imanihi a cikin imaninsa wa yusaddiqu bima fihi wanda bai gasgata abin da ke cikin Qur'ani ba min wa'adin wa wa'idin na alƙawarin ni'ima da azaba wakila wasu sun ce ma'anahu mallam yartah liqira'atihi wa sama'ihi wanda ran shi baya kwanciya baya natsuwa in ana kanta Qur'ani laysa al-muradu makhtarahu Abu Ubaidin annahu yahsul bihi al-ghina dun al-faqri ba wai ana nufin Qur'ani kadai zaka samu wadata ta duniya ka fita daga talauci dan kana karanta shi ba walakin allazi tarahu abu ubaidin ghairu madfu'in amma fa magana ba abun tunkudewa bace idza urida bihi alghina alma'anawi ana nufin wadatuwa ta ma'ana ba wadatuwa ta kuɗi haka tsaba su ba wa huwa ghinan nafs ana nufin wadatar zuci wa huwa alqana'a ana nufin ainihin yadda da kadan lal mahsus ba irin wannan kuɗi da za a gani dukiya da jari da gida da kasuwanci da sana'a da makamantansu ba allazi huwa riddul faqar wanda aka sani aka san talauci ba li'anna zalika la yahsulu bi mujarradi mulazamati alqira'a domin irin wannan wadatuwar ba ta samuwa dan kadai ka doge kana karanta alqur'ani illa in kana zalika bil khasiyya sai in ya zama wannan karatun da kake yi kana yin shi ne dama an baka aikin kuɗi ne ko kuma makaranta ce ka bude mai tsada tsiya kana koyar da ƴaƴan mutane ana baka kuɗi amma dan ka zauna kai kai ta sauka Qur'ani kana karantawa to ba za ka samu kuɗi ba wannan haka yake ko sai mu tsallaka can gaba da yake cewa qultu wa yumkinu an yakuna bi ma'ana takallufuhu ay tatallubuhu wa hamlu nafsihi alayhi walau shaqqa alayhi kama taqaddama qariban zai iya kuma a ce ma'anan mallam ya taganna shine mutum ya daukar da wato gina'i da alqur'anin shine yi da gangan daukar wa kai wahala karanta shi da ainihin wannan yanayi din wa amma karuhu an yakuna taganna bi ma'ana stagna fi al arabi fa famardudun tun kuda magana da su ibnu battalin da makamantansa suka akan cewa a cikin yaren larabci taganna bai zuwa da ma'anan istagna yace wannan magana ce abun tunkudewa wa man hafiza hujjatun ala man lam yahfaz wanda ya rike karatu hujja ne akan wanda bai sani ba kai da baka sani ba baka cewa babu wa qad taqaddama fil jihadi fi hadithil khairi wa rajulun rabataha ta'affufan wa taghanniyan da mutumin da ya daura raƙumi ko ainihin wato doki ta'affufan wa taghanniyan kaga anan wa hadha min al-istighna'i bila raib shine ya wadatu ba shi da buƙatar hawa ya daure yana jiran jihadi kawai wal muradu bihi yatlubul ghina biha anin nasi bi qarinati qawlihi ta'affufan ma'anar shi yana neman wadatuwa daga barin mutane ta hanyar wannan abun hawa saboda qarina da aka ce ta'affufan yana mai kau da kai daga abun mutane qultu a can kasa sai ya kara cewa wallazi nuqila anhu bi ma'ana yastagni atqana li hadithihi mutumin da aka cirato ya fassara cewa yastagni shine ma'anan eh, ya taganna to yafi kowa rike hadisin wannan makaranta wa qad naqala abu dauda anhu mithluhu abu dauda ma ya ruwaito wannan irin magana daga gare shi wa yumkinu al-jam'u bainahuma bi anna tafsira yastagni min jihatihi wa yarfa'u an ghairihi cewa abinda ake nufi da shi wannan ma'ana za a yi hadawa da cewa ma'anar yastagni shine a ah, yastagni min jihatihi ta bangaren shi mai karatun ya zama ya wadatu da alqur'ani wa yarfa'u an ghairihi sannan kuma ya daga shi zuwa ga wani shi wani ya ji murya daga gare shi to bayan da ya gama waɗannan bayanai masu tsayi sai ya ƙara cewa wala shakka annan nufusa tamilu ila sama'il qira'ati bitarannum babu shakka akan zukata suna karkatuwa zuwa ga sauraron karatun da ake yi ana rera shi rerawa kamar waka aksara min mailiha liman la yatarannam fiye da karkatuwar su zuwa ga wanda baya rerawa li'anna tatriba li'anna litatribi ta'siran fi riqqatil qalbi wa ijra'id dami saboda wannan rera waka ko murya da ake yi yana da tasiri wajen raunana zuciya da kuma sanya hawaye ya gudana a fuska wa kana bayna salafi ikhtilafun fi jawazil qur'ani bil alhan ce dama dai akwai saɓani tsakankanin malaman da dangane da halascin yin karatun ƙur'ani da wannan lahani amma tahsinu sauti wa taqdimu husnu sauti ala ghairi fi fala a fi zalika amma dai dangane da kyautata murya da gabatar da mai murya mafi daɗi akan mara murya mafi daɗi to wannan babu kokonto game da haka fa haka abdul wahhab maliki an malikin tahrim alqira'ati bil alhan daga malikiya an hakaito daga imam malik cewa haramun ne yin karatu da irin wannan alhan wa hakahu abu tayyib at-tabari wal mawardi wa ibn hamdan al-hanbali an jama'atin min ahli al-ilmi wadannan su ma suka hakaito daga wasu malamai wa haka ibn battal wa iyad uh, wa iyad wal qurtubi min al wal mawardi wal banda niji wal ghazali min ash-shafi'iyya wa sahib az-zakhira min al-hanafiyyah al karaha duka waɗannan malamai su ibnu battal su qadi iyad al-imam al-qurtubi daga cikin malikawa kenan sai kuma mawardi daban da nijili da kuma ainihin wato gazali cikin shafi'awa da sahibu zakhira dukkaninsu daga cikin malaman hanafiya waɗannan suka hakaito cewa makruhi ne waktarahu abu ya'ala alqadi abu ya'ala ya zaɓi cewa karhanci din wa ibn aqil min al-hanabila daga cikin hanabila kenan wa haka ibn battal an jama'atin min as-sahabati wat tabi'ina lil jawaz ibn ya hakaito halasci daga wasu malamai daga cikin sahabbai da tabi'ai wa huwa al-mansus shafii shine abinda aka faɗa karara daga imamu shafi'i wa naqalahu at-tahawi an al-hanafiyya al-imamu at ya hakaito haka daga malaman mazhabinsa na hanafiyya wa qala al-fawrani min ash-shafi'iyyati fil ibanati yajuzu bal yustahabbu yace kai mustahabi ne ma wa mahallu hadha al asalin bigiran sabanin shine idza lam yahtalla shay'un idza lam yahtal shay'un min al-hurufi am makhraji ana sabani ne game da halasci ko rashin halasci in ya zama karatun da ake yi da rera waka din to ba a lalata wani harafi daga cikin harafin Qur'ani ba falau ta gayyara idan ku har wani harafi ya canza qalan nawawi fi tibyan to sai nawawi ya faɗa a cikin at-tibyan fi adabi hamalatul qur'an yace ajma'u ala tahrimi matukar an lalata wani lafazi ko wata kalma daga cikin qur'ani to anan malaman salaf sun yi ijma'i akan haramcin irin wannan karatun dama kuma wannan shine abin da muke so mu kai gare shi cewa lalata lafazin qur'ani koyaye ne garin karatu da suna mai kokarin dadada murya to haramun ne wa lafzuhu ga abinda nawawi ya faɗa daga harfan bakinsa ko alƙalamin sa yace ajma'al ulama'u ala istihbabi tahsin sauti bil qur'an malamai sun yi ijma'i akan mustahabbancin kyautata murya wajen karatun qur'ani malam yakhruj an haddil qira'ati matukar bai fita daga asalin iyakar karatu ba bitamtiti ta hanyar kakkarya harufa da jan maddoji fiye da kima fa in kharaja in har aka wuce haka hatta zada harfan ya zama ana ƙara harafi guda au akhfahu ko aka boye wani harafi guda haruma ya haramta qala nawawi yace wa ammal qira'atu bil alhani faqad nassa shafi'i fi mawdi'in ala karahati karatun alqur'ani da lahani kuma to shafi'i fa ya bayyana a wani lafazi da aka samu daga gare shi cewa makruhi ne wa qala fi mawdi'in akhara a wani wurin kuma shafi'i yace la ba'sa bihi babu laifi. fa qala ashabuhu sai daliban shafi'i suka ce laysa al ikhtilafi qawlaini maganganun biyu basu saba ba bal al ikhtilafi halaini yana fatawa ne akan hali daban-daban fa in lam yakhruj bil alhani ala al manhaj al qawimi jaza inda yace ya halasta idan ya zama lahanin bai fitar daga zancen daga yadda aka saba ji bisa ka'ida ba wa illa in ko ya fita haruma tunan ne yace ya haramta ina fata mun gane wannan jama'a To ya ci gaba da kawo maganganu karke sai ya ce wallazi yatahassalu min al-adillati abinda zaka tattara daga hujjojin gaba ɗaya shine anna husna sauti bil qur'ani matlubun lalle yin karatu mai kyau mai dadin murya to abin nema ne fa in yakun hasanan in muryar ka ta da dadi falyuhassinhu mastata'a kai kokari kai ta gyara muryarka kama qala ibn abi mulaika fi ahd riwayatil hadis kamar yadda ɗaya daga cikin masu riwaya hadisin ya faɗa cewa a dinga kokarin dadada murya kar a bar murya tana tafiya haka kawai ba tare da ainihin wato an daɗaɗa ta ba ina fata mun gane wannan jama'a to wannan dai shine sharhin da ibnu hajirin yayi ma wannan hadisi a cikin mujalladin nan na tara na ainihin Fathul Bari daga litta daga Kitabu Fadailul Qur'an babu man lam yataghanna bil Qur'an sai 'yan uwa su koma su ƙara ainihin duba waɗannan bayanai daga cikin littafin dan na dan tsakuro ne kawai sama sama kamar yadda muka faɗa akwai malam ainihin wato Dr. Bashar Awad Ma'ruf babban malami ne yayi vice chancellor a wata jami'a jami'atu Saddam lil ulum al-islamiyya a ainihin kasar Iraki wannan wata makala ce tashi tana nan akan internet ga ta nan da unwan ɗinta mai suna at-tibyan fi hukumut taghanni bil qur'an at-tibyanu fi hukumut taghanni bil qur'an ya tattauna waɗannan masail din kuma ya tike akan irin abinda muka ji daga al-imamu shaykhul islam ah, ibnu qayyim al-jawziya da kuma wasu ta tahqiqat da ainihin muka ji a nan wajen in ka karanta ƙarshe shafi wajen 35 ne a ƙarke za ka ji inda yake bayyana cewa ya tike akan irin maganganun da ibn hajjirin ya tike a kansu ina fata mun gane wannan jama'a to har ila yau na albayan ko sorry eh albayan fi hukumi taganni bil qur'an ba at-tibyan ba jazakumullahu khairan albayan fi hukumi taganni bil qur'an to har ila yau daga ainihin wato al-imamu ah, al-hafiz ibn hajar al-asqalani ah, a cikin dai sahihul bukhari fathul bari abin da ya faru jama'a da muke so mu ji a ɗayan bangaren shine cewa bayan da duk muka ji waɗannan bayanan sai mu gane wannan batun rera Alƙur'ani ana nan ana rera Alƙur'ani a haka a bisa ainihin wasu na yin wanda ya halasta wasu na wuce wanda ya halasta sai aka samu da dama daga cikin mutane sai suka karkata izuwa ga har halasta wa kansu jin abin da ba alkur'ani ba ma na rerawa na kiɗe-kiɗe kiɗe-kiɗe da makamantansu kaɗe-kaɗe da makamantansu sai suka wayi gari suka shiga cikin rayuwar mutane suka yi ta'asiri kwarai a yanzu da muke rayuwa a wannan zamanin namu babu shakka kiɗa na daga cikin abubuwa mafiya yaɗuwa daga cikin barna ta yadda ma har an manta cewa ma ɓarna ce ana ganin halas ne ma daidai ne babu matsala akwai anashid islamiyya akwai anashid diniya akwai waƙoƙi na yaban manzo ga sunan ƙungiyoyi da hukumomi da gwamnatoci da shirye-shirye da ake yi da tarurruka na duniya da makamantansu yanzu kalla ka gani jama'a a gidajen rediyo da suke kewaye da mu da gidajen tv da makamantansu idan kana so a sanya kiran sallah na rabin minti sai an biya kuɗi amma za su iya awa ɗaya suna sanya kiɗa da waka da suna ana shakatawa ba wanda ya biya kuɗi free of charge za ta yi ma wani ɗan jarida wannan tambaya na ce me yasa za a sa ƙwarani sai an biya amma kiɗa ba wanda ke biya ba mu taɓa jan an ce ga wanda ke wa waƙoƙin da kuke sakawa kawai dariya ya ce Allah ya gatu mala jama'a ku duba da aka yaƙi tunanin mutane gaba ɗaya za a iya wuni duk wani shirin aka gama kafin a fara wani sai a ce a shakata kuma shakata wannan kyauta ne amma qur'ani za a saka ko tafsiri ko wani karatu ko wata sanarwa ko wani wa'azi ko da wani yaro ne ya bata ko aka yadda wasu kaya ko hatsarin mota yi. kaga dai abu ne na amru bil ma'ruf ba ba manufar wani ce ake so a cimmawa ba kaddara ba ce tafsiri eh karatun wani ne ake so a yada mushi to sai ya biya amma wannan ya sanarwa ta rabin minti babu inda za a maka ta ba biya kuɗi ba sai an biya kuɗaɗe ma dudu tukuna amma kiɗa fa sawa'un na indiya ne na hausa ne na da ne na gargajiya ko na zamani ne ko na wane ne za su saka su ta ainihin sharholiyarsu kuma mutane na sauraron waɗannan abubuwa mutane sun fitinu da su an wayi gari duk wanda ka ɗaga handset ɗinsa ko kwamfutarsa ko cikin rediyon mota za ka ga kasusuwa ne da clips clips na waƙoƙi bilmi'at ɗaruruwa adam zango ne alijita ne shata dan kwairo duk ga sunan dai shedanu iri iri ga sunan har ma mutane ba sa ganin haramun ne jama'a wannan na daga cikin fitintunu na alamun tashin alkiyama yana daga cikin fitintunu mugayen fitintunu waka da kida wannan da ake ji murya shedan ce sayyidina abdullahi dan umar wata rana ya ji goge da garaya haka ya toshe kunnan sheruga da gudu yace haka na ga manzon Allah yayi hadisi ne ingantacce Abu Dawud ya fitar da shi yace haka na ga manzan Allah yana yi idan ya ji kida sai ya toshe kunnensa amma mu yanzu ka duba ka gani mutane yawo suke da wani tangarahu haka sun saka shi akan kunnensu ba sa jin komai sai kida sai mota ma ta kade shi bai sani ba yana jin kida duk wanda ka gani yanzu matashi da wani abun makawuya mai ake ce mishi ne airfix ko a cikin kunnen shi to in ka ga guda goma tara kida suke ji hala ya ɗaya ne ke jin wani abu wanda ba kiɗa ba da shi shine nake so na karanto mana jama'a daga littafin sahihul bukhari da wasu ƙare-ƙaren bayanai akan wannan mas'ala ma'ana kiɗa kaje na ƙur'ani ma ya haramta mai da ƙur'ani kamar kiɗa ya haramta sanya katin alƙur'ani tare da kiɗa ya haramta to ina kuma ga kiɗa wannan gama gari da ake yi gashi inda malam bukhari yake fada a cikin wannan ah, nuska ta fatul bari ita kuma daban ta darus salami mujalladi na goma a cikin ainihin wato kitabul ashriba kitabul ashriba wannan bugun an yi shi a 1997 ne aka buga shi a ainihin kasar dimashku gashi yace daga shafi na 65 babu ma jaa fi man yastahillu al-khamra wa yusammihi bighayri ismihi babun da ke bayani akan abin da ya zo dangane da wanda ke halasta wa kan shi giya yana kiranta da sunan da ba nata ba sai malam bukhari ya ce wa qala hisham ibn Ammarin, haddathana sadaqat ibn Khalidin, qala haddathana abdurrahman ibn yazid ibn Jabirin, qala haddathana atiyah ibn qais al-killabi qala haddathana abdurrahman ibn ghanam al-ash'ari qala haddathani abu amir aw abu malik al-ash'ari wallahi ma kazabani yace na rantse da Allah wanda ya bani hadisin nan bai muni ƙarya ba sami annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya kulu yace da ni ya ji manzon Allah yana faɗin la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azifa za a yi wasu mutane a ƙarshen duniya cikin al'ummata suna halasta zina da alharini da giya da kaɗe-kaɗe wala yanzilanna wala yanzilanna aqwamun ila janabi alamin kuma za a samu wasu mutane su je su zauna a gefen wani falalan akan dutse ya ruhu alaihim bisariyatin lahum za a samu cikin yammaci wani mutum ya tafi ya je wurin su neman alfarma da ‘yan dabbobinsa ya atihim ya anil faƙiru lihaja talaka ya je gurinsu suna cikin shagalinsu suna shakatawa ko suna picnic a bayan gari talaka ya zo neman biyan bukata fa ya kuru sai su ce irje ilaina gadan ka je ka dawo gobe yau muna da sha'ani fa yubayyituhumullahu cikin dare sai Allah ya darkake su waya da ul'alama Allah ya rugurguza wannan dutsen su fada karkashin kasa waye musahu akharina kiradatan wa khanazira ila yawmil qiyamah Allah ya makake wasu gaba daya ya canza su zuwa ainihin aladu da birarraki har zuwa tashin alkiyama dama kun ji wannan hadisi gashi a ainihin wato ya zo da matsaloli da yawa na ainihin nassoshin da manzon Allah ya bayar akan waɗannan maganganu bayan matsaloli na isnadi da wannan hadisi ke da shi gashi malam yace qauluhu babu ma jaa fi man yastahillu al-khamra wa yusammihi bighayri ismihi qala al-kirmani zakarahu bi itibari sharabi ya ambace shi ne da nufin wato abin sha da aka ce wa yusammihi ya kamata a ce ne wa yusammiha wa illa fal khamru muannasun sama'iyyun. amma giya ta mace ce duk da ba ta da alamar mace a jikinta babu ta'un marbuta babu alifin mamduda babu alif maqsura amma giya ta mace ce kamata a ce yusammiha bi ghairi ismiha wannan qadiya ce kawai a cikin ainihin nahwu da larabci ina fata mun gane wannan sai ya ce qultu ni ko ibn hadirin sai nace bal fihi lughatun litadhkir akwai wasu wanda suke kallanta a matsayin namiji a cikin larabawa to zan kuma da yayi magana akan cewa ya ce min ummati to ya za a yi a ce al'umma annabi yace ce kala bunul munir الترجمة مطابقة للحديث إلا قوله يسميه بغير اسمه فكأنه قناع بالاستدلال له بقوله في الحديث من أمتي شوادي من أمتي لأن من كان من الأمة المحمدية يبعد أن يستهل الخمر yace saboda zai yi wahala a ce musulmi ya halasta giya da gairi ta'awilin ba tare da wani tawili ba kamar yadda wancan sahabi yi Umar yasa aka dake shi dinnan idh law kana wa mukabaratan lakana kharijan anil umma in ko yayi da gangan da taurin ido to bai kamata a kira shi ɗaya daga cikin al'umma manzo Allah ba amma ya kai manzo Allah yace aqwam min ummati yace li anna al khamri qad ulima bid darura domin haramcin giya abu ne sananne kowa jahili da malami ya sani qala yace wa qad warada fi ghairi hadha at-tariq at-tasrihu bi muqtada at-tarjama an samu abin da ya nuna cewa ga abin da babun yake nufi lakin lam yuwafiq shartahu sai dai wannan abin da ya zo a wani ainihin hanya bai cika sharaɗin bukhari ba faqatana abi ma fi riwayati lati saqaha min al-ishara sai ya haƙura da ainihin abin da ya samu na ishara anan qultu ni ibnu hajirin sai na ce والرواية التي أشار إليها أخرجها أبو داود من طريق مالك بن أبي مريم عن أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم ita ce riwayar da aka fitar daga sunan abi dawuda da manzo Allah ya ce la yashribanna nasun al-khamra yusammunaha bi ghairi ismiha wasu mutane ba dole sai al'umma manzo Allah ba za su dinga shan giya suna kiranta da sunan da ba nata ba ina fata mun gane wannan jama'a sai malam ya ci gaba da cewa a qala abu ubaida ja'at fil khamri bi asma'in mukhtalifa fa minha an samu hadisai da dama sun zo da bayani akan giya aka ambata daga ciki akwai as bi fatahataini wa menene shi naqi'ut tamri idha ghuliya ainihin dabino idan aka samu aka ainihin ƙona shi ba tare da an dafa ba ta hanyar tarara shi ko wani abu makamancin haka wal ji'a da kuma ainihin ji'a ita ce biye b-w-e-r ita ake ce ma alji'a ina fata mun gane wannan ya ce haka nan kuma shine mene ji'a ya ce nabiru sha'ir shine ainihin tsimi wanda ake yin shi daga dawa ko gero kuma kamantin shi sai kuma wasakarka wasakarka ita ce khamrul habasha min adh ita ce burkutu ko kai kai ko irin waɗannan giya da ake yi na gargajiya masu wari ɗin nan jama'a tun da can akwai su dukkaninsu su menene sunansu su giya domin an samu daga Umar yana cewa alhamru khamru ma khamar giya shine duk abin da ya juyar da hankali to nan da yi magana akan isnadin cewa qawluhu wa Shamu hisham ibn ammar haddathana sadakatu ibn haka hakaza fi jami'in nusakh min sahihi haka ya zo a cikin dukkanin littafin bukhari gaba ɗayan min jami'in riwayati ma a ma anil farabri tare da kasancewarsa daban-daban ne wa kaza riwayatun nasafi wa hammad ibn shakir haka kuma zo a waɗannan riwayoyi na al-imam an-nasafi da hammad dan shakir wa zahala zarkashi fi tawdihi fa qala zarkashi ya rabkana anan sai ya ce mu'zamir ruwati yadhkuruna hadha al-haditha fi al-bukhari mu'allaqan mafi yawan masu riwaya suna ambatan hadisin nan a cikin bukhari da ta'aliki وقد أسنده أبو ذر عن شيوخه فقال أبو ذر شيكو يا كاوش دا إسناد يتي قال البخاري حدثنا الحسين بن إدريس حدثنا هشام بن عمار قال سي زركش يتي فعلى هذا يكون الحديث صحيحا على شرط البخاري hadisin zai kasance karkashin haka ya inganta sharadin bukhari kenan wa bidhalika yuraddu ala ibn hazmin da'awahu al-inqita da haka ne kuma za a maiwa da ibn hazmin martani akan da'awar inqita'i da yayi za mu zo mu ji ibnu hazmin ya raunata wannan hadisi saboda qala hisham ibn ammar din nan za mu ji bayani akan ta insha Allah sai ya ce intaha maganar darkashi ta kare wa hadha alladhi qalahu khata'un nasha an adami ta'ammul wannan magana ta malan zarkashi kuskure ce da ta faru dan bai tsaya ya lura ba وذلك أن القائل حدثنا الحسين بن إدريس هو الأباس بن abi شيخ Lal Bukhari. Dan mai faɗan waccan magana. ba bukhari bane abu zarrin ne malamin abu zarrin ne mai suna al-abbas ibn al-fadli wa huwa summa huwa al-husayn bi awwalihi wa ziyadati at sakina wa huwa al-harwi laqabuhu khurram bi dammi al wa tashidin ra sannan kuma malamin sunan shi al-husayn ba al hassan ba kamar yadda ya ne shine yi wasalin sunansa kamar yadda ya bayyana to a ƙasa sai ya ce wa da'awa ibn hazm allati ashara ilaiha faqad sabaqahu ilaiha ibn salah fi ulum al-hadith da'awar ibn hazm da yace wannan hadisi bai inganta ba an rigaye shi akanta ibn salah ya riga shi akanta a cikin muqaddima ta ainihin ulum al-hadith faqala yace at-ta'liqu fi hadith sahih bukhari qata'a qat'u isnadiha ta'liqin da ke cikin bukhari yanke isnadi ne wa suratuhu suratul inqita'i wa laysa hukmuhu la kharijan yace surar lafazin ko isnadin munqati ne amma ba a mashi hukuncin isnadi munqati la wala kharijan kuma ba a fitar da shi daga cikin abin da ke cikin bukhari na ingantattu ma wajada zalika fihi min qubayl sahih ila qubayl da'if wala iltifata ila abi muhammad ibn hazm yace ba za a kalli ibn hazm al-zahiri ba al-hafiz fi raddi ma akhrajahu al-bukhari min hadisi abi amirin wa abi musa ashari an rasulillahi sallallahu alaihi sallama la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-khamra wal ma'azib yace sam ba za a saurari maganar ibn hazmin ba na kokarin raunata wannan hadisi al-haditha min jihati anna al-bukhari dahu qa'ilan ibn hazmin ya ƙoƙarin raunata wannan hadisi saboda bukhari ya ce qala hisham ibn ammar wa saqahu bi isnadihi bukhari ya kawo shi da isnadin shi فزعم ابن Hazmin انه منقطع Ibnu Hazmin sai yace wai wannan isnadi ne munqati fi ma bainal bukhari wa hisham tsakanin bukhari da hisham alahu jawaban an al bihi ala tahrim al-ma'azif ibn hazm ya sanya wannan a matsayin hujja da ya kafa wajen halasta sauraron kiɗa, wa akhda'a fi dhalika min wujuhin yayi kuskure ta fuskoki da dama game da wannan ibnu hazmin ne jama'a ya yi littafi musamman ya halasta kira Allah ya gafarta mishi za mu zo mu ji bayani dalla-dalla game da wannan to daga cikin hujjojin da ya kawo sai ya ce wannan hadisin bai inganta ba me illa hadisin ya ce tsakanin bukhari da hishamu dan ammar akwai inkita'i to shine ibnu hazmin aka mai mishi da martani kamar yadda muke ji anan kuma za mu ji bayanai akai a gaba insha Allah sai malam yake cewa da shi ibnu hazmin din da kuma ibn salahin dukansu da suka yi waɗannan maganganu sai ya ce wa qatta a shaykhun al-fadil abul fadli kalam ibn salahi bi annahu wujida fi sahihi iddatu hadifa yarwi al-bukhari an ba'd shuyukhihi qailan qala fulanun wa yuriduha fi ba'd ukhar biwasitatin bainahu wa bain dhalika shaykh yace babban malamin mu abul fadli shine al-iraqi kenan ya mayawwa da su ibnu hazmin da su ibnu salahi martani akan cewa ana samun hadisai a cikin bukhari wani wuri ya ce ƙala fulanun wani wuri kuma ya ce haddasana fulanun da wasita ƙultu ni ku ibn hajirin sai na ce allazi yuriduhu al-bukhari min dalika ala al abinda bukhari ke kawowa ya ce ƙala fulanun kala daban-daban ne minha daga ciki akwai ma yusarrihu fihi bis-sama an dalika shekhi bi ainihi inda yake zuwa ya faɗa ƙarara ya ce ya ji daga wannan malamin in ma fi nafsi sahih ko dai a cikin bukhari wa in ma kharijuhu ko kuma a wani littafin daban kama a khalqu af'alil ibad ko juz'ul qira'ati ko a tarihi ɗinsa kabir ko saghir ko al-awsat to sai zama babu wata matsala a wajen sababu fi zalil awwali me yasa a wani wuri sai ya ce qala fulanun ma an ya yakuna adahu fi iddati abwab ko dai ya zama ya maimaita shi maimaitawa da yawa wa baqa alaihi ya samu kuntatuwa na buƙatuwa zuwa ga hadisin wa baqa alaihi makhrajuhu mafita hadisin ta mushi kunci fa tasarrafa fihi sai yayi tasarrufi a cikin shi hatta la yu'iduhu ala suratin wahidatin fi makanini dan kada ya maimaita shi a yanayi guda ɗaya a wuri biyu saboda babu maimai maimai kawai na cika takarda a cikin bukhari din da ya maimaita akwai wata fa'ida kuma akwai wani ɗan canji da yake a cikin isnadin ko ya canza malaman shi ko ya ikhtisarin matanin ko ya kawo shi da wata siga daban ko ya riwaya shi da ma'ana ko kuma ya irin wannan yanayi ko mun gane wannan jama'a Imam al-Bukhari kenan Allah gafarta mishi wa fi thani a wuri na biyu Allah ya kuna ala shartihi ko ya zama hadisin ba sharadin Bukhari bane imma li qusurin fi ba'd riwayati saboda an samu takaituwar wasu masu riwaya wa in ma li kaunihi mawqufan ko saboda hadisi ne mawqufi shi kuma littafin shi na hadisi ne marfu'ai wa minha ma yuriduhu ana samun kuma abinda bukhari ke kawo shi biwasitatin an zalika shekhi ta cikin hanyar wani malami izuwa ga malamin nasa wasababu fihi kal awwal ya zama dalilin kamar wancan na farko ne ya samu kuntatuwa lakinnahu fi ghalibi hadha la yakunu muksiran an zalika shekh in ka ji ya kawo shi da wasita tsakanin shi da malamin akwai wani to yakan kawo ne musamman in ya zama a irin nan ba shi da hadisai da yawa daga wannan malamin wa minha ma yuriduhu fi makanin akhar min as-sahihi mislu hadith al-bab ana samun kuma wanda yake kawo shi a wani wuri daban kamar wannan hadisin fa hadha mimma kana ashkala alayhi amruhu alayya Allahu akbar ibnu hajirin yace ana samun hadisin da duk inda ka buga karaya sai ya zama Bukhari ya kawo shi da lafazin ƙalawa ne amma kuma malamin Bukhari yana da hadisai kaɗan a gare shi kuma akwai inda zai zama ya kawo shi a ko'ina kuma yana da hadisai da yawa daga malamin shine ibn hajirin ya ce wannan na daga cikin abin da nima na kasa ganewa da farko me yasa yake yin haka malamai na gaskiya kenan na daga cikin abin da ake gane malami na Allah ne aji yana iya itirafi da jahilcinsa ko da gazawarsa da ɗan adancinsa yana iya gyara kuskurensa in yayi aka gyara masa yana izuwa ya ce abinda na gaya muku ran nan ya jama'a kuskure ne ko abinda na rubuta yanzu a gyara ba haka bane ni ne na fahimci kuskure duk wannan alamu ne na malamai na Allah wanda ku zai ce to aya riga an faɗa musu a bar su kai a haka to wannan alamar zindiki ne jama'a so yake halaka mutane yana so ya nuna cewa to shi da ya riga ya faɗa yanzu ya je canza magana to ai shikenan za a ganshi a dage za a ga ashe da ilimin shi bai kai ba ka ji fa malami kamar ibnu hajirin ce wannan abun na daga cikin abin da ya rikice mana a farko duk da irin mu'ahadantar littafin nan da yayi ba a samu wani dan adam a duniya da za a ɗaga wanda ya fahimci manufar bukhari a littafin shi kamar ibnu hajirin ba ba a samu ba yace wallazi yazharu li al'an amma a yanzu da nake wannan magana ina ganin abin da yake bayyana gare ni annahu li qusurin fi siyaqi saboda an samu wata matsala a cikin siyaqin hadisin wa huwa huna taraddudu hishamin fismi sahabi shine in ka ji a matanin hishamu ya ce sahabun ko dai abu malikin al-ash'ari ko kuma abu amirin to wannan taraddudin da aka yi ba a tantance wani sabi bane ko to wannan ya gaza daga irin nagartan hadisan bukhari baya san a samu wani shakin koyaya to da aka samu shakin din shine yake kawo shi a ko ina da cewa qala hisham ibn ammar ba zai ce haddasana ba ko mun gane wannan jama'a a ina zaka samu irin wannan katin sai a irin waɗannan littafan baka samun shi a ko ina Allah ya gafarta wa malaman addini sai malam ya ci gaba da cewa a wannan ya faru ne anan saboda wannan kusuri da aka samu zai zo ya ƙara magana a can gaba yace qala al-khatib khatib al-baghdadi Allah ya gafarta mishi yace wa huwa al-marju'u ilaihi fil fanni ka dai san kuma khatibu to makoma ce shi reference ne shi a cikin hadisi abun komawa gare shi ne yace inna qala la tuhmalu ala samai illa amman urifa min adatihi annahu ya'ti biha fi mawdi'is sama' ba a ɗaukan ƙala a matsayin cewa wanda ya faɗe ta ya ji ne baki da kunne sai in an san al'ada shi cewa yana kawo ƙala a wajen da ya ji mislu hajjaj ibn muhammad al'awar kamar wannan malami fa'ala haza fa fara qatil an'ana a irin haka ne take bambantuwa ita ƙala da an'ana fala tu'ta hukmuha ba a bata hukuncin an'ana wala ya yatarattabu alaihi asaruha a qala tasirin an'ana baya hawa kanta min tadlisi tadlis wala siyama min man min adatihi an yuridaha li ghardin ghairi at-tadlis musamman ga mutumin da aka san yana kawo ta dan wata manufar da ba tadlisi ba wa qad taqarrara inda al-huffazi anna allazi ya'ti bihi al-bukhari min at-ta'aliq kulliha bi sigati al-jazmi yakunu sahiha ila man allaqa anhu walau lam yakun min shuyukhi Ka ji magana daga ainihin ibnu ah, al-imam al-khatib cewa ya tabbata a gun malamai cewa bukhari yakan kawo qala da sigatul jazmi daga waɗanda ya ce qala fulanun to tabbas daga gare shi akwai isnadi ingantacce da ya kai gare shi ko da ba malamin shi bane ɗan uwa su kuma su ƙara kanta littafin annukat al salahi na wannan malami ibn hajirin da kuma ainihin littafin tadribur rawi na ainihin wato malam al-imam suyuti da matanin na al-imam an-nawawi shine al kenan to wannan dai saboda isnadin ne za mu tsallaka zuwa kan asalin mas'alar magana akan kiɗa ɗin shine da yace qauluhu wal ma'azifu bil ainil muhmala wazzai ba'daha fa'un jam'i ma'izafa ma'azif jam'i ne na lafazin ma'izafa bi fatihi zai ana mazayun fataha a ce ma'iza wa hiya alatul malahi sune duka kayan kiɗa goge da malmo da ainihin wato eh, sarewa da ganga da band da bandiri da duk waɗannan kayan kiɗa kala daban-daban waɗanda ake kaɗawa da wanda ake bugawa da wanda ake manna su da junansu wani ƙalal ƙurtubi an jauhari an ma'azifa algina ya hakaito daga alimamul jauhari a cikin sihaɗin shi kenan cewa alma'azif su ne kawai gaba ɗaya kiɗa wallazi fi sihahi haka ƙurtubi ya hakaito daga jauhari amma abinda ni ibn hajarin na gani a cikin siha ta jauhari annaha alatul lahawi shine duk wani abu na wasa waqila wasu kuma sun ce aswatul malahi shine sautin da ke tashi daga waɗannan kayan kidan ba su kayan kidan ba ina fata mun fahimci wannan to da ya gama waɗannan bayanai sai ya ce wa fil hadisi wa'idun shadidun ala man yatahayyalu fi tahlil ma yahrumu bighairi bitaghyir ismihi a cikin wannan hadisi akwai alƙawari na azaba mai tsanani ga duk mutumin da ke ƙoƙarin ya yi dabara ya halasta abin da ya haramta ta hanyar canza mushi suna cin hanci sai a ce mene alheri ko a canza mai suna haka wato magana banza sai a ce a'a nasiha ce cin mutunci sai a ce a'a ai bayani ne raddi ne na ilimi canzawa abin da sunan shi an san ba haka sunan shi yake ba da zaran an ji shi ko an gan shi an san ba shi bane sai a ce kuma an canza mai suna dan a halasta haram akwai muguwar azaba ga mutumin ina fata mun gane wannan da haka mutane su kiyaye wannan musamman game da cin hanci din da ake bayarwa na corruption duka da mai bayarwa da mai bayarwa da wanda ake ba amin kowa ya san haramun ne amma kawai sai ai justifying din shi ta hanyar cewa a'a to ai sai da ya mana aikin da ya mana kuma ba shi yace mu bashi ba kuma mu ba mu bashi dan wai aikin ba mun bashi ne dan mun ji dadin abin da ya mana dan asaba to wannan duka canzawa haram suna ne kuma mun gano nan jama'a canzawa haram suna ne haka irin wannan shiga da mata suke yi su na ɗaiɗaya jikinsu su yi wannan su wancan sai a ce wai islamic squash ko wane ne hijab ko kaza ba su cika sharɗan hijabin musulunci ba ko canzawa haram suna ne jama'a baya ga zunubin aikatawa, akwai zunubin wannan hilar ta canza sunan ta haka jama'a mu kiyaye haka ya ci gaba da cewa wa annal hukuma ya duru ma'al illa kuma cewa hukuncin abubuwa yana kekkewayawa ne tare da illolinsu wala illatu fi tahrimil khamri al iskar illa da ke cikin haramta giya shine sanya maye fa mahma wujidal iskaru da tahrim duk inda aka samu abin da ke sanya maye to ya haramta sawa'un sunan shi giya sunan shi wiwi sunan shi shallusho ko me sunan shi walau lam yastamir al-ism ko da sunan bai tabbata ba ko an ce sunanta star ko gulda ko wacece dukkanin su haramun ne qala ibn al-arabi hadha ce huwa asdun fil anna al-ahkama inma tata'allaqu bi asma'i la bi alqabiha ya ce wannan na nuna cewa hukunce-hukunce suna da alaƙa ne da abin da ke cikin abubuwa ba sunayensu ba suna kawai in ce amma menene a ciki don an ce wannan sunan shi kaza sunan shi kaza sunan shi kaza a meye a ciki shi din ne ko ba shi bane idan abin da ke ciki ya saba wa shari'a ba za a yi itibari da sunan ba ina fata mun gane wannan jama'a jama'a kun ji wannan hadisi da yake da matukar hadari game da saurare da kuma biye mai kaɗe-kaɗe da yin maganganu ainihin wato na ƙoƙarin halastawa za mu zo mu ji maganganu akan wannan baya ga wannan jama'a wannan ishara zuwa ga littafin al'imamul hafiz shekul islam ainihin wato a malam muhammad nasir din albani allah gafata mashi waccan magana ta ibn hajirin da ya ɗan yi ta a taƙaice game da ibn hazmin akan halasta shan halasta sauraren kiɗa da ƙoƙarin rawata hadisin bukhari shine malam albani ya zauna ya mishi raddi na musamman shi ibn hazmin ga littafin mai suna tahrimu alati tarab aw raddil aw radd bil wahyayn wa aqwali a'immatina al ibn hazmin wa muqallidihi al mujizina lil ma'azifi wal ghina wa ala sufiyyin alladhina takhaduhu qurbatan wa dina duka ya musu kwaf ɗaya ne ibnu hazmin da malaman zamanin nan da suka halasta irin su ainihin gazali da irin su kardawi da makamantansu su ma sun halasta sai ya ce da kuma 'yan ɗarika wanda suka mai da kiɗa su kuma addini ma na abin mataki-mataki ne daga masu yin ƙur'ani su rera shi kamar kiɗa aka gangaro zuwa yin kiɗa na duniya sai kuma aka sake haurawa wani sabon mataki shine kuma kida addini a masallaci da ganga a cikin karatu da cikin karanta alqur'ani kamar yadda yarbawa suke yan uwan mu yarbawa zaka ga ana kanta qur'ani ana buga ganga wannan ma fasikanci ne ba addini bane jama'a ya kamata a daina ina fata mun gane wannan wannan in kana neman bayanai kuma dalla dalla game da ainihin kida a cikin masallaci mai da kida addini da raddin da malamai suka yi ma waɗannan 'yan ɗarika waɗanda ga sanan a duniyan nan yanzu gaba da aikin da suke kenan da su da yan shi'a da makamantansu da sai ka koma cikin wannan littafi mai suna al-muntaqan nafis min talbis iblis asali littafin ibnu al-jawzi ne al-allamatu abdurrahman ibnu al-jawzi shine da littafi mai suna talbis iblis bayani akan yanda shedan ke ruda mutane yake kawata musu bala'o'i da sharrori a cikin irin abin da suke na addini ustazai ne alarammomi ne malamai ne ƴan kasuwa sarakuna sojoji masu jihadi masu ainihin kuɗi talakawa kowa akwai inda shaidan yake sadaduwa ya bata mai yake shi to shine wannan babban malami ne kwararre akan sanin sharorin shaidan shine ya tsayaye ma shaidan tonan asiri talbisu iblis to a cikin littafin akwai hadisai da maganganu da basu inganta ba shine malam Ali Hassan Ali Abdulhamid ya zauna ya tace shi ya tace abin da ya inganta shine wannan mai suna al-muntaqan nafis min talbisi iblis wannan bugun darubun aljawzi ne da suke buga shi a ainihin kasar masar kenan ko an buga shi a 19 a shekarar hijira da da 1427 kamar shekaru tara kenan ka da bukata matsayinka na dalibi ko mai da'awa ko mai karantarwa ko mai karantar da hadda ko ustazu ko alaramma ka zauna ka kanta littafin nan gaba ɗayan shi ba wai ka zaɓa ba kuma wannan bahsin da yake bayani akan 'yan ɗariƙa da kiɗa da hukuncin kiɗa ya kusa shafi arba'in a cikin littafin da ga da bukatar ka karanta shi ina fata mun gane wannan Allah ya samu dace to a takeice bayan da muka ji wannan sai mu koma gun malam albani muhammad nasiruddin Allah ya gafarta mishi shawagwar mai matsiyata a cikin littafin silsilatul ahadith sahiha wa shay'in min fiqhiha wa fawaidiha wannan mujallaji ne na daya dake hannuna gashi daga shafi na 186 a inda albani yace a lamba hadisi na 91 la yakunanna min ummati aqwamun yastahilna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azifa wa la yanzilanna aqwamun ila jambi 'alamin yaruhu 'alayhim bisarihatin lahum ya'tihim lihaja fayaquluna irji ilayna ghadan fayubayyituhum Allah wa yad'u al-'alama wa yamsakhu akharina qiradatan wa khanazira ila yawm al-qiyamah shine dai hadisin bukhari din nan ko albani ya ci gaba da takhrijin hadisin cewa bukhari ya fitar da shi a cikin sahih kamar yadda muka ji da ibnu hibbana da tabarani da baihaqi da ibnu asakirin dukkanin su ta hanyoyi daban-daban da isnadoji tabbatattu sai albani yace qultu wa hadha isnadun sahihun wannan isnadi ne ingantacce isnadin da ke cikin abu dawuda na haddasana abdul wahhab ibn najda qala haddasana bishr ibn bakr an abdurrahman ibn yazida ibn jabir bihi da ya gama takhrijin gaba ɗaya sai ya ce wa ibn hazm na'am sai yake cewa haza isnadun sahihun wa mutaba'atun qawiyatun li hisham ibn wa sadaqat ibn khalid wa lam yaqif ala dhalika ibn hazm fi muhalla ibn hazm sam bai ga wannan karatun ba da yazo cikin muhalla wala fi risalatihi fi ibahatil malahi haka nan kuma bai ga wannan karatun ba a cikin littafinsa na halasta kiɗa fa alla isnad al-bukhari bil inqita'i وبينه وبين بينه وبين هشام وبغير ذلك من العلل الواهية التي بينها العلماء من بعده من بعده sai yazo ya raunata wannan hadisi da cewa munqati ne akwai gibi tsakanin Bukhari da malamin shi Hisham dan Ammar yace ya kuma kawo su illoli daban-daban marasa ƙarfi waɗanda malamai sun yi bayani akan su waraddu alaihi malamai da suka zo bayan Ibn Hazm sun mai masa da martani raddu alaihi tad'ifahu lil hadisi min ajliha sun koma mishi da magana shi da ya rawata wannan hadisi dan wannan illa marasa kyau mislul muhaqqiq ibn al-qayyim fi tahdhib sunan ware mutum aka juya aka juya dole a dawo kansu daga cikin waɗanda suka mayarwa da ibn hazmin martani akan wannan akwai malam ibn qayyim al-jawziya namu Allah ya gafarta mishi a cikin tahzibus sunan sharhin sunan abi dawuda kenan nashi cikin mujalladi na biyar daga shafi na 270 zuwa 72 wal hafiz ibn hajar fil fatih kamar yadda muka ji yanzu yanzu nan wa da wasu wa qad fassaltu al qawla fi dhalika fi indi fi ar-radd ala risalati ibn hazm al mishar ilaiha yassara Allah tabyidahu wa nashrahu yace akwai wani dan karamin littafi da na tsaya na rubuta na yi wa ibn hazm raddi dalla dalla a ciki amma littafin yana wurina ba a buga ba ina fatan a buga shi shine wannan din aka buga jama'a ko mun gane san da yake wannan magana ba ma buga littafin ba Allah ya gafarta musu to sai malam ya ci gaba da cewa wa ibn hazm rahimahullah ibn hazm Allah ya gafarta mishi ma'a ilmihi wa fadlihi wa aqlihi tare da ilimin sa da falalarsa da zurfin hankalinsa falaysa fa huwa laysa fa huwa laysa ah, tawil al ba'i fil ittila'i ala al ahadith wa turuqiha wa ruwatiha ibn hazm bai da fadin bincike ba yi da kwanduwa mai fadi wajen leƙe-leƙe akan hanyoyin hadisai da isnadoji da masu riwaya ya samu kanshi cikin ƙunci ba kowane littafi ne Ibn hazmin ya samu ya karanta shi ba wa min al'adillati adillati ala zalika daga cikin dalilai akan kuncin da ya samu kanshi ta li hadha hadith raunata wannan hadisi da yayi wa ƙauluhu da faɗin da yayi fil imam at-tirmidhi sahibi sunan majhulun yabo magana akan tirmidhi yace tirmidhi rajulun majhulun ba mu san shi ba saboda bai taba ganin dafa sunan tirmidhi ba wanda suka kawo shi kasar andalus su baji ne da su ainihin wato ibnu abdul bari sai suka ce wannan mutumin in aka bari ya ga littafin nan yanzu ma ya kare da shi kada a sake a bari ya gan shi ibnu al-arabi na'am abubakar ibnu al-arabi jazakumullahu khairan suka boye littafin suka hana ya gani duk wanda za a bashi aro ya kwafa sai an mashi sharadi cewa to wannan littafin ba za ka bari ya kai ga sai ibnu hazmin ba sai ya zama har ya gama rayuwar shi bai san tirmidhi ba Wazalika Min mimma hamala al-allamat muhammad ibn abdul hadi tilmiz ibn taymiya ala an yaqula fi tarjamatihi fi muktasar tabaqat ulama al-hadith wannan yaja ibnu abdul hadi dalibin ibnu taymiya ya faɗi wasu maganganu masu kaushi akan Ibn hazmin a cikin tarihin ibnu hazmin da ya rubuta a littafin shi mai suna tabaqatu ulama il hadith littafi ne yana nan anan sama mujalladi hudu ne jama'a yadda kaga littafin tazkiratul huffaz na ainihin al zahabi to haka wannan karini ne na zahabi sa'an shi ne a makaranta da ilimi da makamantansu sai dai shi ya mutu da wuri kamar yadda aka sani a tarihinsa ibnu abdul hadi shine ya littafi ya same suna tabaqatu ulama il hadith to a cikin wannan littafi da ya zo magana akan ibn hazim sai ya ce wa huwa kasirul wahmi fil kalami ala tasihil hadith wa yana da yawan kuskure da bankaura wajen inganta hadisai da kuma raunata su wa ala ahwalir riwati da kuma wajen sanin halayen mazaji qultu ni albani sai nace fayambagi alla yu'khadha kalamuhu alal al ahadith illa ba'da tasabbuti min sihhatihi wa adami shududihi dan haka yana da kyau kar a ɗauki magana ibn hazmi akan hadisai sai an tantance cewa magana ingantacciya ce kuma bata fandare maganan malamai ba sha'anuhu fi zalika sha'anuhu fil fiqh alladhi yatafarradu bi kamar yadda ake mu'amalanta ibn hazmin wajen hadisi cewa sai an tantance maganganunsa ta haka kuma za a mu'amalance shi wajen fiqh sai an tantance fiqhin da ya kadaita da shi kamar mas'alar da muka karanta a baya ta bayani akan sallar matafiyi a bayan mai cika sallah kaga fiqhu ne da ya kadaita da shi ina fatan mun gane wannan wa ilmul kalami haka kuma dangane da ilmul kalam alladhi yukhalifu as-salafa fi wanda ibnu hazmin ke sabawa magabata a ciki faqad qala ibnu abdul hadi ba'da an wasafahu bi quwwati az-zaka'i wa kasatil ittila bayan ibnu abdul hadi ya siffanta shi cewa yana da karfin bincike da karfin kwakwalwa sai ya ce walakin tabayyana li annahu jahmiyun jal Ya ce ya bayyana gare ni cewa ibn hazmin bajahame ne mai taurin kai kuskuren da ya samu a rayuwa da ya kamata ya yi zahiriya ne a aƙida. a wajen fikihu kuma ya mu'amalance shi yadda kowa ke mu'amalanta shi amma sai zama zahiriya a fikihu amma kuma tawili a aqida kaga shine jahamanci din kenan la yathbutu ma'ani asma'illahi alhusna illa alqalil baya tabbatar da ma'anonin sunayen Allah sai ‘yan kaɗan kawai, kalhaliki wal haƙi, kamar sunan Allah alhalik da alhaq, wasa'irul asma'i inda hu la ya dillu ala ma'anan aslan. Ya ce sauran sunayen ba su da wata ma'ana kwata-kwata kan rahimi wal alimi wal kadiri wa nahawiha. Bal ilmu inda hu huwal ƙudura, hiyal ilmu. Ya ce ilimi shine ƙudura, ƙudura shine ilmi, wahuma ainu zat, ya ce su ne kawai abu da ne. wala yadillu ilmu ala shay'in za'idin ala zatil mujarrada Ya yace ilimi ba wani abu bane kari akan asalin zatin Allah haka dai ya ci gaba da kawo wannan maganganu waɗanda suke maganganu ne na yan alwujudu ba su da wani dadin karantawa to mun gane wannan jama'a da kyau ko sai mu tsallaka can inda ya zo ainihin bayani akan abin da shine muhimmi da muke so mu karanta da yace wa'alam anna wuruda mithla hadhihi al-aqwali al-mukhalifa bayan da yayi magana akan giya ne ya kawo cewa an samu duk da waɗannan nasoshi da suka zo ƙarara an samu wasu mazhabobi suna halasta giya sai ya ce abin mamaki kuma wa'alam an wuruda misla hadhihi al-aqwal al-mukhalifa lis-sunnati wal-qiyas as-sahih ma'an fi ba'di al-madhahib samun wasu maganganu ire-iren waɗannan a cikin mazhabobi ga sunan sun saɓa wa sunna mimma yujibu alal muslimi basiri fi dinihi ar-rahim bi nafsihi Allah yusallima qiyarata aqlihi wa tafkirihi wa aqidatihi li ghairi ma'sumin wannan yana nuna lalle ga wata mazhaba da ta shahara game da ainihin aiki da kiyasi amma suna halasta wa kansu giya kuma da kiyasi yace wannan na nuna maka cewa samun ire-iren waɗannan maganganu a cikin mazhabobi dinnan yana nuna maka kai musulmi kar ka sake in dai kana da hankali in dai kuma kana tausaya wa kanka don ka tsira ko kar ka sake ka sallama hankalinka da tunaninka da aƙidarka ga duk mutumin da ba ma'asumi ba duk mutumin da ba annabi ba kowane ne shi kar ka sallama wa kanka rayuwar shi kar ka sallama wa kanka mashi rayuwarka ko mun gano nan jama'a in kai haka akwai alamar baka da hankali ko kuma baka tausaya wa kanka in ka biya wani malami akan irin haka akwai alamar da kai da malamin kuna cikin irin wannan mummunan yanayi irin waɗannan kaduna wanda suke wannan hauka waɗannan gaɓo gaɓotarawan jama'a su ake ishara anan mahma kana sha'anuhu fil ilmi wat taqwa wa salah ko mun girman shi a cikin ilimi da tsoron Allah da nagarta bal alaihi an yi akhudha min haythu akhazu min alkitabi was sunnah wajibi ne akan ka ka nemi sanin abin da suka sani daga alqur'ani da sunna in kana ahlal lidhalika in kai malami ne wa illa in kai ba malami bane sa'alal mutaahidina da zalika ka dinga tambayan malamai ba yan ta kife ba wallahu ta'ala ya kulu dan Allah yana cewa fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi wanda suka sani ina fata mun gane wannan jama'a yace wa inna wa bil idafati ila zalika fa inna na'taqidu anna man qala bi hadha al qawl min al ulama al mashari ilayhi fa huwa ma'zurun ala tsayi. duk da haka fa muna cewa mutumin da ke faɗan wannan magana su Abu Hanifa dinnan Allah ya gafarta musu wannan magana da suka yi za su samu ladadi da kuskuren da suka yi lil hadisul ma'ruf saboda hadisin nan sananne cewa man ijtihada fa asaba falahu ajran man ijtihada fa aqta falahu ajrun wahid gashi nan da yayi ta maganganu kala daban-daban sai yace abu na biyu dake cikin hadisin shine tahrimu alatil azfi wa tarabi haramta kayan kida da kayan kada kaɗe wajlalatul hadisi ala zalika min wujuhin hadisin na gwada mana haka ta fuskoki daban-daban daga cikin fuskokin faɗin manzon Allah da ya ce yastahilluna fa innahu sarihun bi anna al-madhkurati wa min al-ma'azif hiya fi shar'i muharrama wannan na nuna cewa ashe a shari'ar musulunci waɗannan abubuwan da aka ambata haramun ne wasu ne za su zo su halasta su abu na biyu qarana al-ma'azif ma al-maqtu'i hurmati ya gwama kiɗa da abin da aka yanke kai tsaye cewa haramun ne azzina wal khamr ba wanda yake musun haramcin zina da shan giya a musulunci to sai aka gwama su da kiɗa da haka hukuncin su irin hukuncin shi ne shi ake ce dilalatul iqtiran a cikin usul fiqh walau lam takun muharrama ma qarranaha ma'aha insha Allah ta'ala da ba haramun bane kiɗa da ba a hada su da wannan ba ja'at جاءت kathira ba'daha Sahihun, fi tahrimi anwa'in min al alati min alatil azif lati kanat ma'arufa yau ma'izin an samu harisai da dama da suka zo suka nuna haramcin wato abubuwan da aka sani a zamanin sa annabi sabai na kayan kida kamar ganga kamar ainihin goge da ainihin sarewa da makamantansu ga sanan ولذلك اتفقت المذاهب arba'a على تحريم آلات الطرب kulliha don haka aka samu ainihin gabaki ɗayan mazhabobi sun yi ijma'i akan haramcin kayan kiɗa gaba ɗayansu wattasna ba'dhum bil idafati ila ma zakarna at-tubla wasu kuma suka halasta cewa babu laifi a buga ganga a wajen yaki wa alhaqa bihi ba'd muasirin al-musiqa askariya sai wasu malaman zamani suka ce to a yanzu ma kida da soja suke yi a wajen fariti ya halasta wala wajha lidhalika wannan bai da wani babu gaskiya a ciki albatta da dai ba gaskiya bane a ce kidan da sojoji suke yi a wajen gangar su ta Farautar su ko ta faretinsu wai shi ma halas ne a'a dan ba jihadi bane ai suke ko mun gane wannan wancan ya halasta ne wasu suka ce a wurin jihadi dan harraka sojoji kuma shi ma akwai maganganu akan shi ba daidai bane baya da ya gama wannan sai yake cewa wala tagtar ayyuhal qari'ul karim ya kai mai karatu abin girmamawa ka rudu bima qad tasma'u an ba'dil mashhurina liyawmi min al mutafaqqiha da abin da kake ji a bakin wasu shahararru daga cikin ‘yan bin fiƙihu min alƙauli bi ibahati alati tsarabi wal musika masu halasta wa mutane jin kiɗa da sauraron waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe su ƙardawu yake magana fa innahum wallahi yace na rantse da Allah waɗannan malaman an taqalidin yuftuna suna fatawa ne ta kalidancin da suke wa ibnu hazmin wali hawan nasil yawma yansuruna suna bada fatawa ne dan su taimaki son zuciyar mutane mutane sun riga sun jarabtu da son zuciya akan jin kiɗa to malaman suna so su kawo musu fuska a addinance za ta halasta musu ta justify musu ba dan Allah suke wannan fatawa ba wa man yuqallidun wa suke takalidanci da shi ma yuqalliduna ibn hazm allazi akhta fa aba al-alati tarbi wal malahi suna goyen bayan ibn hazm ne wanda ya kuskure ya halasta waɗannan abubuwa yace wa qad arafta qat'an annahu sahihun ka san kuma dai wa arafta annahu sahihun qat'an ka dai san hadisin da ya rawanta din ingantacce ne karara wa anna ibn hazm utiya min qasr ba'ihi fi ilmi hadisi kama sabaka bayanu ya san matsala ne saboda karancin ilimin shi kamar da aka ci walaita shi'ri mallazi hamalahum ala taqlidihi huna dunal a'immatil arba'a yace o oh, abun mamaki me yasa anan suke goyen bayan ibn hazmin suka ƙi goyon ban maliku da shafi'i da ahmad da abu hanifa ma annahum afqahu minhu tare da cewa waɗancan malaman sun fi shi ƙarfin fiqihu wa a'lamu wa aksaru adadan wa aqwa hujja sun fi shi yawa sun fi shi ilimi sun fi shi ƙarfin hujja law kana alhamilu lahum ala zalika ma huwa taqiqul ilmi inda ilimi ake so abi ai da sai abu wanda suka fi ilimi wanda suka fi yawa suka fi ƙarfin hujja falaysa li ahadin alaihim min sabilun wa ma'anar taqiqul ilmi kama la yakhfa an yatatabba'u a hadisa kullaha al da fil babi abinda ake nufi haƙiƙi na ilimi ka bi hadisan mas'ala gaba ɗaya ka tara su wa yadrusu turuqaha wa rijalaha yi bayani ka bi darasi akan hanyoyi da mazajan ya yahkumu alaiha bima tastahiqqu min sihatin aw da'afin sannan yi hukunci akan abin da ya tabbata na inganci ko rauni thumma idza saha indahum minha shay'un minha sa'annan idan abu ya inganta darasuha sai a tsaya ayi bincike min nahiyati dilalatiha wa fiqiha wa ammiha wa khasiha ayi bincike game da fikihu da abinda hadisin ke hukuntawa da umumin da ke cikin shi da kaza da kaza da ke cikin shi daga nan kuma fa sai a bada hukunci amma duk ba su yi wannan ba sai ce idan da za ka yi haka وذلك كله حسب ما تقتضيه قواعد علم أصول الحديث وأصول الفقه kai wannan bisa ka'idojin ilimin hadisi da ilimin usulul fiqh law fa'alu da sun yi wannan lam yastati ahadun intiqadahum ba wanda zai iya musu raddi wala kanu na. da kuma sun samu lada walakinnahum wallahi la yasna'una shay'an min zalika waɗannan malamai da suke maganganu a cikin addini mafi yawan su yace ya rantse da Allah ba sa duba duk waɗannan kawai da jur'a ce suke maganganu kamar da ake a ƙasan nan ce walakinnahum idza uridat alaihim mas'ala idan aka kawo wani malami ga wata mas'ala nazaru fi aqwalil ulama fiha sai ya duba maganganun malamai a ciki thumma akhadhu ma huwa al-aysaru aw al-aqrabu ila tahqiqil maslaha za'am duna an yanzuru ila muwafaqati dhalika dalil min al-kitabi was sunnah sai su duba kawai wanne ne ya fi sauki wane ya ce halas wane ya ce haram wane ya ce ba laifi wane ya ce kaza kawai su ce tunda kaza ya fi sauki kawai a ɗauka shi zai mana maganin matsalar mu ta yanzu wa ya yaqulu wani ma yana cewa la yujadu dalilun qat'iyyun ala tahrim san babu wani dalili wanda ya zo karara ya haramta jin kida fa kam shar'u lin nasi bi hadhihi tariqati umuran bismi shariati yabra'ul al-islamu minha so da dama waɗannan malamai na zamani su kardawi da makamantansu suna halasta wa musulmai abubuwan da shari'ar musulunci ba ta san da shi ba kuma da sunan shari'a su halasta wa musulmai gaisawa da mata su halasta wa musulmai ainihin wato irin wannan shan abin da yake jin kiɗa da makamantansu da yin dirama ta annabawa da yin dirama ta ainihin salihan bayi da makamantansu duka kardawo yana da irin waɗannan fatawoyi ga sunan kana kallon shirin shi na ashari'atu wal hayat wanda yake sawa a gidan TV na ainihin Al Jazeera da fatoyin shi da yake bayarwa da rubuce-rubucen shi da laccocin sa da duk inda ya yaje kokari yake yi kawai duk abin da turawa suke akai zai zo ya ce ya halasta a musulunci akwai littafi in Allah ya so gobe mun da shi littafi dan karami haka da malam ainihin wato abin nan muqbil ibnu ibnu muqbil na kasar Yaman ya mishi raddi mai suna ainihin wato al'aladi magis sahawi ko menene sorry na manta suna eh iskatil kalbil awi yusuf ibn abdullahi al-qardawi rufe bakin kare mai haushi haka ya kira shi da suna rufe bakin kare mai haushi qardawi dan karamin zabi na kan Allah yana nan a sama zan binciko shi ina mutane shi saboda haka jama'a waɗannan malamai ba malamai ne Allah ba ba malaman Allah bane malaman duniya ne suna biye wa san zuciyar mutane ne to ko a ina ka kalli malamai ka musu wannan tasnifin duk malamin da ta bayyana cewa malami ne da ke biya wa san zuciyar mutane ya faɗa musu abin da suke so ko abin da suke a kai ya ƙoƙari ya nuna musu to abin daidai ne a ci gaba da yi kawai ko kuma ya kau da kai akan abin da suke ba zai gaya musu ba na farko yana cutar da su ne sannan kuma yana cutar da addinin musulunci kuma alama ce akan ba malamin kwarai ne. malanta ta kwarai irin wadda annabi ya yi. abun koda shi kanshi manzon Allah yana yi in Allah ya ce a bari haka manzon Allah yake yake zuwa ya bayyana manzon Allah yana ce wani da da ba nashi ba dan shi karkashin al'adar jahiliya da suka saba Qur'ani ya zo karara ya ce kar a sake cewa haka ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum daga nan kowa ya bari kuma gane wannan da kyau jama'a Allah shi kyauta baya ga wannan sai malam ya ci gaba da cewa salisan abu na uku annallaha azza wa jalla kad yu'aqibu ba'd al-fusaqi uqubatan dunyawiyatan maddiya babu mamaki Allah ubangiji yayi ma wasu bayi daga cikin masu ainihin barna uquba anan duniya uquba da za a gani fayamsahuhum kaman ya darkake su fayuqallibu suwarahum ko ya juya halittar su zuwa wani abu daban wa bittali uqulahum ko ya juya hankulansu ila bahimati zuwa ga hankulan dabbobi ya daga cikin ukubar da Allah yake mabatattu da fasikai da masu zunzunubai sai mutum ya je ya ci gaba da haukar shi yana iskancin shi yana fasikancin shi sai ga kawai bayan lokaci kankani ya zari ya daga cikin ukubar da Allah yake masu shaye-shaye kula da kyau gani jama'a sai ya zama kamar akuya yana yawo akan bola yana ɗiban ragowan dattin mutane da abincin da aka zubar yana dariya yana tambele ukuba ce da Allah yake mishi tun anan duniya akan barnar da yi kun ji daga malamai jama'a daka sai mu kiyaye wannan duk wanda yake da alaka da irin wannan abubuwan to ya sani na farko sai da su a cikin shaguna abubuwan da ake sha na maye haramun ne ka dinga sai da su kana da shago ko chemist kana siyarwa da yan iska abubuwan da ka san maye suke sha haramun ne hukuncin ka daya da hukuncin mai sai da giya haka cikawa mutane memory da kide kiɗe ya kai mai aikin yi wa mutane transfer memory haramun ne Kuma mun gane wannan kamar haramcin sai da giya sanya wa mutane yi wa mutane recording a jikin dvd ko cd ko kaza na kasusuwan videos ko kasusuwan audios ko mp3 na waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe haramun ne in ban da abin da malamai suka yi istisna'i kamar waƙa take waƙa ce a cikinta akwai wa'azi babu kiɗa kuma irin firaji ɗin nan misali Za ka ji wa'azi ne wata rana an kawo eh, imamu Ahmad labarin wata waka da wani mutum ya yi. aka rera mashi waka yadda kasan infirajin nan labarin kabari da lahira da tashin alkiyama da tsayuwa da hisraɗi da makamantansu nan ya ce shi ma a bashi ya ji ma'ana eh, aka bashi aka karanta mai ya haddace wani ɗalibin shi ce kuma sai na ji shi in ya zauna yana rera waka tana tuna mashi abin da ke ciki da haka jama'a masu aikin wannan abin su ji wallahi tallahi haramun ne irin wannan kibiyoyi na sanya wa mutane kiɗa a jikin memory a jikin kaza a jikin mp3 da makamantansu waƙe-waƙe ne ga sanan to babu kyau masu gidajen rediyo wannan abin da suke sani cewa hukuncin shi ɗaya da sai da giya ko yaɗa ta sanya kiɗe-kiɗe a gidajen rediyo haka barkatai haramun ne ya ku masu gidajen rediyo kusan wannan addinin Allah duk wanda ya halasta mu kamar da albani kuka ja fada yace kar ka rudu da wani malami da ke cewa halas ne wallahi haramun ne kuma za ku je gaban Allah za ku bayani dan ta su mawakan kan dama kai maganar su wannan waɗanda suke sa'adan eh, a zango din nan ko su alaji ta da waye su waye ga sanan su Michael Jackson kar kai bayanin su eh la tas'al an hali su kam dama ai a ciki suke a cikin barna suke da matsala kuma gano ne ke jama'a muna faɗan wannan ne muna yin dalla-dalla mu buga misalai contemporary misalai saboda ya riga ya zama balwa amma bala'i ne da ya shafi kusan kowa yanzu da matanmu da 'ya'yanmu da mazajenmu da kowa da manyanmu da yaranmu da wuya ka samu wanda Allah ya tsire shi daga wannan bala'i sai an tace an kirga Dan ko ba ka saurare sai ka ji ma'ana ko hankalinka baya kan abin sai ka ya kawo maka sakon dan inda zaka kunna radio zaka ji labarai ko tafsiri ko zaka ji wani shiri to ka jira kawai a gama shirin kafin a sa wani shiri hakan ka kunna TV haka in ka sanya abin nan eh, a motarka ka sanya wai rediyon mota kana sauraron labarai ballantana kuma FM wannan kai gidan shedan ne dan wasu ma sun ɗauka kawai da an ce FM to is synonymous to kida kawai akwai na larabawa akwai na hausawa akwai na turawa akwai na indiyawa yanzu jama'a kun tuna wani katu da malam yi da dadewa akan yan fim din hausa cewa wato manifestation ne na abin da mutane suka dinga kalla na fim din indiya shekara 30 40 baya shine yanzu suka zo suka fassara fina-finan suna yin su da hausa to irin wannan shine faru yanzu da abubuwan da aka dinga kalla na waƙe-waƙen su Michael Jackson da su Bob Marley da su wacece da su wacece shekaru 30 baya sune yanzu aka fassara su ana yin su da Hausa yanzu a garuruwan Zaria da Kano da Sokoto da Kaduna da Jos akwai mawaka Hausawa ƴaƴan musulmai irin waɗannan waƙe-waƙen suke na Michael Jackson suna yin shiga irin tashi irin yadda Wizzy yake yi irin yadda Wane yake yi haka suke yi suna da su suna da ƙungiyoyinsu suna da sponsorship suna yada waɗannan barnataku a cikin al'umma akwai wani gidan TV musamman mai suna arewa 24 yana nan ba shi da aikin banda wannan barna kuma gidan tv ne na hausa a nan nan kano yake zama da kan kiyaye mu hana iyalanmu kallon wannan gidan tv don barna ce da duk wani gidan tv da yake da wannan aikin sai ka samu masu hada satellite sai su toshe maka wannan tashoshin a sa musu password a ban musu wisal da manara da sunna tv da qur'an da hadis da makamantansu duk wata ta iskanci ce a toshe shegiya kawai ba ta da wani amfani dan in suna kalla kana ganin kamar wasa ne nan da shekara 20 30 baya ba sa abin da su zama ba kamar yadda waɗannan na yanzu abin da ya faru da su kenan ko mun gano na jama'a baya ga tsabaragen zunubi to kuma al'umma ba ta da mustaqbal game da tunanin matasan mu da inda suka fuskanta sannan daga cikin bala'in da kiɗa ke sawa shine kiɗa na tsirar da munafurci a cikin zuciya duk zuciyar da kiɗa ke shiganta to abubuwan alkhairi ba sa zama sawa'un karatun boko ne kake yi hadda qur'ani ne karatun addini ne duk wani abin kirki da kake koya in dai kullun kunnen ka kiɗa ke ciki ko za ga baka fahimta shi kalla ka ga teloli da daga cikin mutanen da suka jarabtu da jin kiɗa duk inda ka je shagon tele yanzu da azumin nan cikin dare ana nan ana jin kiɗa ana ɗinki. kafin gari ya waye kuskure nawa suke yi yadin mutum nawa ake batawa saboda hankalinsu na kan kidan haka waɗannan direbobi da suke jin kida akan titi suna ta tsala gudu da mutane ana kida sai ka zo ka tara an yi hadari ma rediyon motar bai daina yin kidan ba motar ta faɗi fa gasu sun ji ciwo amma har yanzu rediyon yana kidan saboda gaba da hankalin suna kan kida jama'a wannan bala'i ne kuma alamu ne tashin alkiyama wajibi ne mu guje shi wajibi ne mu guje shi kiɗa muryar shaɗan ne sannan yana tsirar da munafurci sannan haramun ne kamar haramcin giya kamar yadda kaji daga wannan hadisin kamar yadda muka ji akan ka'idar zatul iqtiran da aka gwama tsakankanin shi da giya babu wanda yake shakka haramcin giya da zina to haka haramcin jin kiɗa yake a musulunci jama'a Allah ubangiji ya tsare mu saboda da lokaci ya kure zamu saurara anan sai Allah ya kai mu gobe zamu karasa waɗansu bayanai insha Allahu kuma a gobe muke fatan zamu rufe wannan jeren giyar katukan da muka yi azumi sai Allah ya kai mu kuma bayan sallah daga mun yi gobe alhamis to ba za mu yi ba sai bayan sallah sai asabar ta farko bayan sallah kamar yadda muka saba bayan sallar la'asar da zaran an yi sallah ana sa ran sallah talata ko laraba ko mai zuwa ko rana ita ko rana ita jiya to haka sallah laraba alhamis juma'a asabar in Allah ya so bayan la'asar zamu dawo mu ci gaba da karatun zadul ma'adi inda muna halin lafiya da zaman gida insha Allah za mu saurara nan muna addu'a Allah ubangiji ya gafata mana zunubanmu Allah ya sa muna yin waɗannan ayyuka na azumi da sallar dare da sauransu Allah ka karɓa mana kurakuran da suka faru da kusuriya Allah ka gafarta mana ga baki ɗayanmu Allah ka sanya mu daga cikin bayin da za ka yanta su a cikin wannan wata Allah ka sanya mana albarka a cikin rayuwar mu da addinin mu da mu. ya Allah ka kare mana makarantar mu ta dara hadisi salafiya Allah ka tsare ta Allah ka sanya ta akan turba ta daidai akan manhajin salafiya Allah ka gafarta malam albani da kafa wannan makaranta Allah ka mishi rahama Allah ka sa ya huta shi da ainihin wato sauran wanda suka rigaye mu daga cikin ƴan uwa da dangi da iyalai da ƴan uwa da iyaye da duk sauran wanda suka riga mu cikin musulmai tun daga zamanin manzo Allah zuwa yau ya Allah muna fata ka anshi shahadan malam albani Allah ka sanya shi cikin manyan bayin da ka karbe su a matsayin shahidai Allah ka yi dan shi Allah ka maye bayan shi Allah ka gafarta mishi shi da Abdullahi da ainihin matarsa Ummu Abdul muna addu'a ta musamman ga sauran malaman musulunci musamman wanda suka yada addinin musulunci akan a wannan ƙasa su malam ainihin wato Abubakar Gumi da su dan Hodiyo Kabanan nan da wanda suka biyo bayan su daga cikin malaman sunna muna musu addu'a gaba ɗayan su Allah ya gafarta musu ya Allah mu ka sa mu cika da imani subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum warahmatullahi